فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا sai waɗannan alƙaryatai suka ɗanɗani sakamakon munanan ayyukansu kuma ƙarshensu ya zama asara a duniya kuma asara a lahira